yanzu haka da gwamnatin tarayyar najeriya ta karyata jita-jitan da ake yayatawa game da bazuwan cutar ebola a wasu jihohin najeriya da ce ko a jihar lagos inda ake jinya waɗanda suka yi mu'amala da ɗan ƙasar liberia nan da ya kawo cutar suna keɓaɓɓen wuri ne a wani asibiti a unguwar yaba da yake tattaunawa da murya amurka shugaban yaki da wannan cutar na kasa dr nasir sani gwarzo ya ce cikin mutane bakwai da ke da cutar biyu ne suka rasu kuma haɗi da shi wanda ya shigo da cutar wato ɗan kasar labiyan nan mr patrick soya dr nasir ya ce duk inda aka samu labarin cewa wannan cutar ta bullo an tura jami'an kiwon lafiya amma ba ɗaya da ya zame gaskiya a ciki sai dai ya ja kunnen mutane da su guji mu'amala da 'yan damfara waɗanda za su rika cewa suna da maganin cutar wanda ce har yanzu a kimiyyance ba samu maganin ta ba sai dai na ce masa anya bai ganin jinyar waɗannan masu cutar a wani asibiti a yaba yana tattare da hadari ganin cewa yaba tana tsakiyar jama'a ne amma sai dr nasiru ya ce da ni ai asibitin gata ne daji ne a cikin sassan na tsakiyar su kuma akwai ɗakunan da aka gyara aka sake ginin ciki aka tsara yadda ya dace da tsarin da WHO ta gina sai da aka kawo tafi ya zana mana yadda WHO ta ce a yi. sai haka kuma da na ce masa hanya waɗannan su ma sun tashi kuwa jin irin bayanin da yi na cewa cutar tana tsutsunke magudanar jinin bil'adama ne kamar a buɗe famfo ruwa ya tsayaye haka jinin mutum ke tsayaya idan ya kamu da cutar amma ga bayanin da dokta ya yi mani. suna samun sauki wasu daga cikin suna samun sauki amma dai yanzu ana ana bin diddigin su kuma kafin ai shi ciwo hawa da sauka ne kamar yadda na ce ba lalle ne ce kawai na ta hawa ba amma dai duk da haka ba a ji wani a ce sun warke ba ana na ana kula da su. to dokta yan uwan waɗannan masu wannan cutar ko an bincike su a gani ko su ma sun kamu da ita muna bin diddigin su kuma dangin su da iyalansu da wanda da suke kula da su amma da rinka da mun tun farko mun ga musu su ta takaita tafiye tafiye su takaita kuma fita wurare a cikin wani lokacin ah, kafin su fara yaɗa cutar mun riga mun takaita ya sai ya ce cutar ba ta bazuwa ta iska amma atishawa mai karfi na iya sa mutum ya kwashi cutar haka kuma gawar wanda wannan cutar ta kashe hadari ne domin tabata na iya sawa a kamu da cutar dai wannan cutar ta samo asali ne tun a shekarar 1976 a kasar zayyar wadda ake kira congo a yau kuma a wani kogi da ake kira ebola a nan ne aka fara karo da wannan cutar ya ce dalilin ma da yasa aka sama wannan cutar suna ebola kenan masana suka ce asalin cutar dai a jikin dabbobi take kafin ta tsallake ta koma ga bani adama kuma wannan shine karo na farko ta barbazu jikin bani adama barkatai sai dai bayanai sun ce yanzu haka an samu wani sinadarin da aka yi amfani da shi na gwaji a jikin 'yan kasar amurka nan biyu da ake wa jinya a kasar amurka kuma bayanai sun tabbatar da cewa suna samun sauki bakin gwargwaron hali ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya